وقتب أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya kara raya mu a cikin wannan rana mai tarin albarka yau yammaci na juma'a sha tara ga watan safar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da sha biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya allah ya kara raya ma cikin wannan masallaci na almana mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka shahu sunna na muhammad bin hassan bin khalaf albarbahari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai bakar da malam yake cewa wahzar ثم احذر أهل زمانك خاصة وانظر إلى من تجالس أو وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منه مالن يجي gargadi يجي yace واحذر ثم احذر كي ta sa'an nan ka yi zanzan bi ma'ana ka yi haba-haba sa'an nan ka ƙara haba-haba ya ce ahla zamani ka khasata ya ce mutanen da kuke zamani ɗaya musamman ka yi zanzan da mu'amala da su wankur man tujari ka duba waye kake abokantaka da shi saboda alƙarini alƙarinu bin ƙarini ya aboki yana koyi ne da abokinsa tarihi yana nuna mana wannan sai da na abubakar da siddiq radiyallahu ta'ala anhu kaga yana kasuwanci da abdurrahman bin auf yana kasuwanci da sayyidina uthman bin affan ga zubair bin awwam sannan ga farha ga sa'ad bin abi waqqas duk abokansa ne na kasuwanci da musulunci ya bayyana a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda sai na baka ne fara tallata musu addinin musulunci su ne wa'annan abokan da yake mu'amala da su ya musulunta da sayyidina Uthman ya musulunta da Abdurrahman bin Auf ya musulunta da Sa'ad bin Abi Waqqas ya musulunta da Talha sa'annan ya musuluntar da zubair bin awwa kuma ya ɗauki ɗiyarsa ya ba zubair bin awwa kaga abokantaka ne ko sa'annan dukkan waɗannan guda biyar nan babu wanda ba a mai bishara da aljanna ba tun yana da rai duk abin da suka yi wa musulunci sai da maka dana da ladan ta zuwa ranar tashin kiyama sai na Usman zaki magana ko ba da Rahman bin Auf ko ko sa'a sa'a ko ko sa'ad ko ko babu wanda ba yi da abin da ya bar wa musulunci na labari da alkhairi har zuwa ran tashin kiyama to dukkan su fa suna cikin mizanin da abubakar saboda shi ne ya musuluntar da su shi ya tallata musu musulunci suka kafa daga ciki sayyidina umar ya kai matsayin da malaikuna na jin kunyansa ka duba wannan matsayi to shi za ma ya ce ka yi taka tsantsan nan ka ƙara taka tsantsan ka duba waye za ka yi mu'amala da shi a zamaninka saboda Allah ce wa in tutai akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi kuma inda suke doron kasa biyayya za su bacar da kai daga tafarkin Allah saboda haka shi za Allah sallallahu hadisin ali bin abi talib yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa ankaha lillah faqad istakmala al-iman duk mutumin da ya so don Allah ya ki don Allah ya bada don Allah ya hana domin Allah ya yi aure domin Allah wannan mutumin ya cika imani bi ma'ana ka duba waye za ka yi mu'amala da su saboda akwai waɗanda abokan mu'amalar su ne za su sanadiyar shiga su ta akwai kuma waɗanda abokan mu'amalar su ne za su yi sanadiyar shigar su aljanna saboda ne zai kwadaitar da shi akan alkhairi tun yana kyamatar abin har ya zo ya bi jikinsa ya saba to shi ne malam ke cewa ka yi takatsan san musamman a zamanin da kake rayuwa kaga kaman yana rayuwa cikin Najeriya ne ko saboda halin da muke ciki a yanzu ka yi takatsan san ka san waye za ka yi mu'amala da shi waye za ka zauna da shi saboda duk lokacin da ka zauna da mutumin kirki za ka samu alkhairi kuma za ka fa'idanci da ababai masu ɗumbin yawa kuma da zarar ka zauna da mutumin banza haka kai ma za ka sace da shi ba tare da ka sani ba amma wanda suka san ka a da su ne za su iya gane cewa wane ba a yanzu ya sha daban da wane da muka san shi a da saboda yanayin mu'amala ka kai za ka san canza ba amma su ne suka san ka a da idan suka kwatanta rayuwar da suka san ka a da da kuma rayuwar da suka san ka a yanzu saboda ka haɗu da wani za su ce kai wane gaskiya ya canza ba yadda muka san shi ba ɗabi'u na canzawa ta sanadiyar waye kake mu'amala da shi to shi sa nan malam yace ka yi taka tsantsan bayan haka sai ce wa mimman tasma'u wa man tashab nan ka yi taka tsantsan a wajen malamin da zaka saurari karatunsa nan kuma ka yi taka tsantsan akan wanda zaka kara abokantaka da shi magana ne malamin ya saboda na farko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata akwai malaman da a bakin gabar wuta suke suna kiran mutane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, duk wanda ya amsa kiran su za su je wuta haka ya gaya wa Huzaifa yace du'atun yad'una ila abwab jahannam man ajabahum ilaiha kazaquhu fi. malamai ne suna kira zuwa ga gabar wutar jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa shi sai mu zai face dukkan biya su Allah da fattakun su mutan su ya ma'aikin Allah sai mu zala ce hum min bani girdatina wa yatahaddathuna bi hasratina yace wa'annan irin wa'annan malaman min bani girdatina fatan mu ɗaya da su wa yatahaddathuna bi alsinatina kuma suna magana da harshen da muke magana bi ma'ana yadda kake magana yaren ku daya fatar ku daya amma kuma za kai ka ne ga wutar jahannama to shi sa anan sai malam yace ka yi taka tsantsan a wajen wa za ka saurari bayaninsa duk mutumin da ba zai ɗaura ka zuwa bin Allah da manzansa ba to ba mutumin da za ka saurari shi bane duk mutumin da zai ce maka ka zo ka yi wani abu sabanin na Allah da manzansa da fahimtar magabata na kwarai to wannan mutumin yana kai ka ne zuwa cutar jahannama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar a hadithun hakim na Muawiya bin Hakam ashabu kutubu sita duk sarwaito wannan hadisi da yake cewa al'umma za ta rabu kashi nawa saba'in da uku ya ce kulluha inna dukkanta tana wuta illa wahida banda guda daya qila wa Mariya? hiya sai aka ce ya ma'aikin Allah wacce ce sai ce mithla ma ana alaihi yau wa ashabi ita ce wacce take kan kwatankwatan abinda abin da ni da sahabbai na muke akai kaga manzo Allah bai ce shi kadai ba sai ce me da shi da sahabansa kaga wannan yana ƙara gaskata maka faɗin Allah madaukaki da yake cewa wa man yushaqiqi rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana gare sa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya kibin tafarkin mu'minai sahabbai kenan sai Allah ce mu wallahi ma ta walla in ya mutu akan haka za mu jibinta masa abin da ya jibinta bi ma'ana abin da ya jibinta kansa za mu daura masa wa nuslihi jahannam kuma za mu shigar da shi wutan jahannama wa sa'at masira kuma makomarsa ta munana yana nuna maka cewa dole sai addinin ka yayi daidai da abinda manzan Allah da sahabbansa suke a kai saboda musuluncin nan ne bayan manzan Allah ya bar duniya su a suka yada musuluncin sahabbai to idan aka ce ka ce a'a na gaba yi da kyau to wanne ne ke da kyau kaga ka rusa musuluncin ne ga baki daya ka ce musuluncin ma da manzan Allah zo da shi ba ba gaskiya bane dan duk wanda ya taba sahabban manzan Allah tamkar ya taba addinin musulunci ne saboda in ka ce yau kai musulmi ne ta yaya ka zama musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ko Misra musulunci bai ga shi ba Falastin musulunci bai shige ta ba yawanci wannan Arabiya musulunci bai shige ta ba bayan rasuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka yi ta me aka yi ta yada wannan addini har sai ne ya kai din China kenan to waɗanda suka musulunta in ka ce su ba mutanen kirki ba ne kenan musuluncin da ake yi da ni da kai ba musulunci ba ne saboda tamkar ka rusa abin da suka suka yaɗa ne saboda na Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya tsaya su kuma daga nan suka kara haka suka dinga daukar ɗaya bayan ɗaya sai na bakar ya daura na shekara biyu da wata shida ya tsaya a daidai inda ya tsaya sai na umar ya ɗauka shekara goma ya tsaya inda ya tsaya sai na Usman ya daura daga nan shekara goma sha biyu shi ma ya daura inda zai daura sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu ya daura a shekara biyar shi ma ɗansa Hassan ya daura a ɗan watanni guda biyu ya sauke ya kira Muawiya ya ce zo ka hau mulkin saboda a samu maslaha al'umma mutane al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan su hadu zakatun su a daina samun sabani tsakani a ci gaba kaga me kowanne yana daurawa ne inda dan uwansa ya bari ba wai idan ya zo mai abinda abin da dan ya gina ba saboda daman su bukatar su ci gaban al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma ce to ka dinga taka tsantsan wa zaka saurari maganarsa. saboda cikin sauraron magana sai jefa maka shubha Jahar bin safwan a samarkandi ai abin da ya faru da shi kenan ya je wai shi zai yi debate da yan akalaniyun bi ma'ana wanda suke gabatar da kwakwalwa philosophers masu gabatar da kwakwalwa akan nassi sai suka jefa mai shubha sai ne kwana arba'in mai da akwai Allah wai bayan ya farfado daga wannan shubha shi ne sai ce to ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba kuma ba za ka ce yana kasa ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba to yana yana yana ko ina dalilin wannan matsalar da ya samu ke to ka san irin wanda za ka yi mu'amala da shi da kuma malamin da za ka saurare shi kaga jamin zakwan ayyana da cikin shi ne farkon mutumin da ya fara kiran Allah da sunan al-qadir a cikin wani hukuna da muke yake hannu mu yake yawo ko akwai al-qadir ko to al-qadir farkon wanda ya fara yawo wannan sunan al-qadir jamin Allah bai taba kiran kanshi da sunan al-qadir ba manzo Allah bai taba kiran Allah da sunan al-qadir ba amma jamin zakwan shine farkon wanda ya kira ubangijinsa da al-qadir kuma ka'idar sifofi na Allah sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la nafsa fiha bi wajhin min al-wujuh sifofin Allah sifa ce ta kamala babu tawaya a cikin da cikin duk fuskokin da zaka siffanta Allah da shi babu tawaya to idan ka ce kadimu akwai aqdam in ka ce da dadi akwai wanda bi shi dadewa gashi Allah ce wal qamar qaddarnahu manazira hatta ada kal ujuni al qadim shi kuma sufofin Allah babu wanda za a kwatanta shi da shi wala hul masalul a'la wa huwa al-latiful khabir to kaga idan ka siffanta Allah da wannan sunan ka siffanta shi da suna wanda akwai tawaya a ciki amma wanda Allah ya kira kansa da suna shine ne huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim maza da ce Allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhir fa ma'ana kashe kaga Allah ya kira kansa da awwal kuma manzo Allah ya kira ubangiji da me awwal to shi sa ma ne to kai ta ka tsantsan waye za ka saurari maganar ina ba ta an gane sa'annan albaki shi ma ba sunan Allah bane albaki ba sunan Allah bane saboda kai kuskure ne zaka gane cewa abdul baki albaki ba sunan Allah bane siffa ce ta Allah kuma bai zo a qur'ani ba sai waje daya shine a suratul rahman wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sifa ce akwai bambancin sifa da suna ko a ce wani doko ne kaga da kenan sifan ta kenan ko ya ka ce abubakar kaga akwai bambanci ko abubakar da doko kuma kaga akwai bambanci wannan suna ne wannan kuma ne sifa to akwai bambancin suna da sifa ta ubangiji to duk irin waɗannan za ka ga wasu suna kiran suna na ubangiji da wasu sunayen da Allah bai sanya wa kansa suna ba irin wannan sunayen sai su ɗauke shi su dinga yaɗa ba su ma irin wa'annan ka yi takatsantsan ko kuma mutumin da zai ce maka Allah na ko ina kamar wani ne yana cikin kwamitin wata makaranta ne da ake ɗaukar ɗalibai malamai sai aka lokacin interview ya zo sai aka kira ni a zuwa yi wa malaman interview ga wanda suke interview da ɗaliba wato malami ta fannin boko ga wanda za su yi mai ta fannin larabci ni kuma ka kira ni in zo in a fesin ɗinsa ta fannin addini muna zaune bayan allah nan duka abin da ake bukata yana da shi potential sun da ake bukata na malami yana da shi sai dai ya yi lakin kan guda daya addini da aka ba da dambe shi ina Allah ke sai ce Allah ya tafi wai wai don a gano yaya fahimta ke sai aka ce izi in dafi ya ce yes yi wani aka yes irin confidently yana magana izi biya ya ce yes is he here aka ce yes sai ce then how many Allahs are you taking eh is there is there is there to one plus one plus one plus one plus one equals to no kenan kuma iya iya gaskiyarsa boldly with confidence yake wannan magana ka gane matsala ya ga matsala na ce to ni dai abin da zan iya gamu shine 'ya'yan nan amana ne a hannunku kuma Allah zai tambaye mu ba kuɗi kawai kuke nema ba ku sani cewa ƴaƴan da za ku ba su tarbiyya kuna su ku ba su tarbiyya ne abinda kuka sanar da iyayen su kenan da na western education da na kuma me addini wannan addinance bai kamata ku ɗauke shi ba ni ne iya abin da zan iya gaya muku kenan ni na ki haƙi na amma in kun da ku yi ɗauka ni ne na ki haƙi na ni ban yadda a ɗauke shi ba daga ƙarshe da suka ce ai aka binciko aka gano dan ahmadiyya ne ahmadiyya ahmad gulam na india wanda yake shi ne annabin da allah ya magana a cikin surat saf ko ismu ahmad ya ce shi ne ahmad din da ake magana to za ka ga ka saurari waye za ka saurari bayanin don kada ka zo ta sanadiyar haka ya wajen da kai sanadiyar haka ya lalata maka tunani shi sa dole za ka yi takatsantsan wa za ka ba shi aron kunnanka har ka ji magana a wajensa wajen ji zai iya jefa maka shubha idan ya bai jefa maka shubha kuma ya za a yi ka warware wannan shubha shi za a ke takatsantsan da irin waɗanda za a saurare su sai ma ne kara jaddada maganarsa wa man tashab da kuma wa za ka mu'amalance shi bi ma'ana waye abokinka saboda aboki shi ke nuna waye abokinka idan mutumin kirki ne to farkon abin da za a fara tunaninka cewa ne mutumin kirki idan ka mu'amalanci mutumin banza ana ganin ka ko da kai ba haka bane me za a fara cewa kai ma shi ne to shi sa ya kara jaddada maka haka ka duba waye zai kusance ka bi ma'ana matar da za ka aura shi ma ai tana abokin zaman ka ce abu aswad du'ali yake ce wa ƴaƴansa ahsantu lakum qabla an tuladu wa ba'da an wulidtu na kyautata muku tun kafin ku zo duniya kuma bayan ku zo duniya sai suka ce ah, ya ya aka yi kyautata mana dukkan mu mu sai ce na zaɓa muku da idan an ganta ba za a aibanta ku da ita ba haka ne na zaɓa muku idan aka ambace ta ba za a aibanta ku ta sanadiyarta ba bi ma'ana mutuniyar kirki kaga saboda ita ma abokiyar zaman ka ce saboda ranar tashin kiyama kana burin a ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun kana burin a ce ranar tashin kiyama Allah ya ce ku shiga aljanna da ku da matayenku ana karraba ku Kada abun tutiya ne a ce kai da matarka kun shiga ina aljanna to saboda matarka abokiyar zaman ka ce shi sa wani uba da ya kawo karan ɗansa wajen sai da umar cewa ɗana baya mun biyayya yana yawan kafa mu baya cin magana na sai da na umar ya kira ɗan ya ce babanka ya kawo karan ka ba ka mai biyayya kana yawan zafa mai kana ci mai mutunci ya ce haka ne sai ce da me yasa aka sai ce ina da tambaya ya ce ya da kuminina da yana da hakki akan ubansa ko bai da shi sai ce yana shi sai ce don Allah ko za ka iya gaya mace daga ciki sai ce na farko ya zaɓan maza uwa ta gari ya ce babana bai zaɓan mun uwa ta gari ba mamana boka ita ke wa hidima ta ga ɗaya kenan ko ya ce me da biyu ya ce ya ba mai suna mai kyau ya ce suna na jagulalle ya ce ne na uku ya karantar da shi ƙur'ani ya ce babana bai taɓa karantar da ni jini ba ya dinga da samuwa ta kai na amara ya duro ka bi mahaifin ya ce a gida kai ka cuci kanka kai ka saba wa ɗanka yanzu abin da ka shuka kake girba daga ɗanka kenan saboda ne saboda abin da ya yi to shi sa za ka ga ko da yaushe tsatso na gani kaga saboda matar ka tana kusa da kai ko da yaushe wata sa ne za ta yi kwamfutar ɗinsa har ya gyaru kamar matar da ta sa mijinta ya koma makaranta kullum idan ta zo baya karatu idan aka kai ta makaranta ta dawo sai ta ɗauko tana takara sai ta ce eh, lala mai gida lala ɗan tana mun wannan shi kuma gashi ta jirin jari sai ya fushi sai ya fushi yanzu wannan ɗan da ya bace sani ba kawai sai ya fita a duk kudin da nake kashewa a banza ne sai ya fita kawai sai je siyo ba ga daji da ya siyo maga daji sai ya zo zauri wajen malam ya tafi ya gida za'un Shi ne fata manta ta ce tana mata ne fushi sai zo da ya yi ce din wannan sai yana zuwa sai ce ga wata mana da Allah ina so a mana ce a'a ai na zo karatu ne ce amma daga kan wannan za a koya mai sai ce a'a ya ce malam gobe idan na zo sai a fara da farko amma wannan nake so da sani shi nan bawan Allah haka ce mai bawon ta ya koma gida da ya dawo ta ya zauna yana aikin bana wa shi ne wallahi sai wata dabara da maza bawon sun nema maki zani ba wani sai kin ce ma kun tana miki ai na yi kishi sosai shi ke nan kullum sai ya yi wajen malami ya zauna ana koya mai alikun babu shawar halin ya kai matsayin yanzu ya zama malami ka ga ta shi ta taba shi ko ba ta taba shi ba kaga ta canza shi to shi za ma ce ka duba waye kusa da shi to haka kuma idan mutanen banza ne haka ne sai ka ga mutum ya zo in mata ce mutum ne kirki to haka za ka ga mijin zai za a yi kokarin juya shi kamar matar da ta ta ce malam ni yanzu na tuba da bokanci ina zuwa gidan bokaye da dama ta ce amma kullum ina ji kana ta magana akan bokayen nan malam na tuba kuma wallahi malami da wuce na muke zuwa ta ce Allah ya mace ne yanzu na dina zuwa amma malam shi ne na yi na yi da shi ya ce wai Allah ce tashin taimake ka malam ko za ka mai nasiha ne ya ce a ban san mutunki ba yanzu in je mai ne Bakin kin ba a mu ba akwai malamai suna karantarwa wata ce ne eh, na ce ki ki samu ɗaya daga cikin malaman da suke ba, ki ce in dai ki ya ga mutum ki yana zuwa ya dinga magana akan bokaye da illan su kila Allah ya sa ya kaga me kenan ɗayan biyu ne ko inda ta ja shi ko shi ya ne ya ja ta to ka dinga duba waye za ka jawo shi kusa da kai saboda gobe kiyama duk wani soyayya in dai ba don Allah bane sai an koma mutu ya kira Allah ce al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin masoya a ranar tashin kiyama makiya juna ne banda wanda tsoron Allah ne hada su soyayya to ji dalilin da yasa sai malam ce fa innal khalqa saboda halittu a yau mutane a yau ka annahum fi riddatin kai ka ce mutane sun yi ridda illa man asamahu Allahu minhu sai wanda Allah ya kare shi daga cikin su saboda dan da mutane ke aikata na saban Allah a yau idan aka fito maka shi akwai faifai ba zai gaza ba kaga me malam yana ƙara maka shara saboda ka yi taka tsantsan waye za ka yi mu'amala da shi kaga abin da ya yi karanci a cikin yau kenan daga wajen iyaye maza wajen iyaye mata san wajen malamai san wajen abokai da sauransu kaga ku ba shi aka ba shi dama ya zaɓo wa 'ya'yansa abokai kai ne shari'a za ta tambaya kan abokan 'ya'yanka yanzu kuwa da wuya ka ga uba ya ce ma ya san adadin abokan da 'ya'yansa ke mu'amala da su haka kuma hakkin kai aka ɗaurawa haka kuma 'ya'yanka mata hakkin kulawa da su yana kanka da ƙawayen da za su yi mu'amala yana kanka da uwar ka wani mai ma adadin ƙawayen da ƴarsa take mu'amala da su sa'annan kuma matarka har ila yau kai shari'a ta ba dama ka zaɓa mata ƙawaye a cikin ƙawayen ta wanda kai da su wane da wace wace da wace da wace da wace good wace da wace da wace not good ko council kuma duk ranar da ta yi mu'amala da wanda kai ka ce baka yarda da su ba ta saba Allah kaga a yau da mata za ta iya zuwa ta samu babanta ta ce mijina na samu gido kawaye na ma ya ce in na mu'amala ta ce wannan irin namiji ne ka ido ka idawa ko sai ka ta fara magana ai takura ne daga aure ko daga takura ya alhali kai kuma raga man aka ba kaga akwai aiki a kanmu saboda ne akwai yaran da da yawa wallahi kawai suke lalata su mata akwai yaran da maza abokai ke lalata su nan kuma haka akwai matan da kawaye ke lalata su za ta wata ce mata kaza ke tsaya nan kamar matan da ta ce wato wai kawata ce ke ce mata ke wawiya kin kyale shi yana miki abin da ya ga dama an yi na mutum da ya fara min iskancin nan maganin shi da yi ko san me sai mai wani magani wai ta je ta ɗauki zuciyar kare ta haɗa mai miya aka mai asiri aka washe shi wai tana ga kawarta ita da ta kyale mijinta na wulakanta ta da haka ta mai da tuntunin ta wuce wannan stage ta ce malam daga ranar da dina mu'amala da ita to kaga shi ba shari'a ta ce ka dinga bibiyan suwa ke shigowa gidanka suwa yake mu'amala da matarka suwa yake mu'amala da 'ya'yanka suwa yake mu'amala da 'ya'yanka mata ko maza saboda haƙƙin duk yana kanka ne ta haka ne za ka ga yawa daga cikin mutane sun sanadiyar waɗannan ababen duk sun karkace duk ba hanya to shi sa malam sai tsaya a nan yana gaya maka saboda wallahi yau dalilin lalacewar matasa sakaci ne na iyaye a wajen tarbiyya wanda da a nan nan kusa early 80s idan yara na buga kwalla a titi ko a layi in abokin baban sai zuciya kowa gudu yake ga wani ne duk kowa zai bu. za a bar kwallon a tsakiyar hanya sai ya wuce sai a dawo a cikin bar kwallon yanzu kuma kai ne zaka ce kai ku tsaya ku ba su ma san ka ba ba ruwansu da kai ba su ma san ko waye kai ba ba kuma sun san kila ma ya taba ganin da baban shi amma ko a jikinsa yana buga kwanan da sai ka ce kai duk wanda ya sha da sai nama mare shi sannan za ka tsaya ka wuce kuma da idan yaro ya yi laifi makwabcinka ne zai biyo shi har gida maman shi ta fito da shi a gane shi a gaban wa Baban ka ko mamansa baban ma zai yi a kara kai yanzu ba ka isa ba za ka ya ke ya ce zoki ne wani zai iya bindige ka ko wannan zai ce shi tunda yake bai taba taba yaro ba to ga matsalolin na da yawa sakaci duk sai muka nuna wai alaƙun soyayya ce sai muka kyale su sai abin ya tabarbare Kuma wani da zaka tambaye shi fa ba haka baban shi ba shi tarbiya ba shi karan kansa shi sa zaka ga idan an ce wani ko wallahi idan wansa ya zauna a waje bai isa zai zauna wajen ba bai isa ya zauna a wajen ba saboda girmamawa yana girmama shi da makamanci haka yanzu kuma ba aka san maka saboda rashin kulawa da bin tsari sai muna ganin a'a ai yanzu alama ce ta soyayya da iyaye ba su nuna so ga 'ya'yansu ba yanzu sai muka nuna musu soyayya kuma sai suka fi mu kana kallo ɗa zai gagari uba uba ne ke magana ɗana uba na tsoron ɗa ɗa tsoron uba wai wani fim ne ɗa ya kalla ba suke ba da labari wai wani uba ne da ɗan ya addabe shi sai ya yi ma yaro mayu sai ce zuwa hausa ma gidan sama da ya hau gidan sama sai ce mai sai dan jin wani abu sai yaron ya ya ce yi so ka kuma mu abin nan yaron na zuwa ne ya baki kawai sai tura yaron sai fado zai mutu sai yaron ya kalla zai kalla sai ce ta ni ma ko baba na ba zai yi ma ba saboda ba shi ma babansa yana haramta ne saboda haka daga yau bai ka ba zai kare ta da baban ya ba shi ne baban shi tura shi su da ne ne karatu to ka duba irin wannan wai fim ya kalla yana sanwara abin da ya gani a fim cewa baban shi ma zai iya mai wannan ba to shi sa ake so ka yi taka tsantsan waye za ka mu'amalance shi waye zai shigo gidanka waye zai yi mu'amala da 'ya'yanka kai ne kake da wannan ragaman kuma kai ne Allah zai tambaya shi sa Allah da ya tashi siffar da kiyama sai ce yau mai yafiru barku min akhihi sai ce me wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه سيتمي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم يفر المرء من أخيه ranar da mutum zai guje wa dan uwansa musulmi saboda haƙoƙin da ke kansa zai ɗauki wa ummihi wa abihi ranar da mutum zai guje wa babansa ranar da mutum zai guje wa mahaifiyarsa saboda akwai haƙoƙi da Allah ya ɗaura wa mutum musamman ɗa namiji haƙoƙin da Allah ya ɗaura wa ɗa namiji akan babansa da mahaifiyarsa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi man huwa haqqun nas alayhi bi shurbati ya ma'aikin Allah a duk duniya wa ya fi ya more ni sai manzo Allah ce umuka thumma umuka thumma umuka baba mamanka mamanka mamanka ta uku sai ce kuma man sai ce thumma umuka don girman Allah a yau iyayenmu mata ke moran mu suke suke kuma moran mu fiye da kowa a duniya ka ga ka kaga wannan hancin shi ne bane irin da ya saba ka kuke masa saboda yadda Allah ya daura wajibin kulawa da uwa da haƙƙin da ke kanta kai ɗa namiji gwada ka da aka yi ke haka koma ga Allah mahaifiyarka ita ce kusan 80% sun samun aljanna to wajibi ne ka kyautata mata fiye da matarka wajibi ne ka kyautata mata fiye da babanka wajibi ne ka kyautata mata fiye da ƴaƴanka wajibi ne ka kyautata mata fiye da kowa da ka sani a doron ƙasa a yau kaga akwai alamun Shi ne dalilin da ya sa wa ummihi wa abihi ranar da mutum yake guje wa babansa da mamansa saboda wannan hakkin baka cika shi ba lokacin da kake duniya kuma a ranar lahira ba wani kudi ko dinari mai ake lada ko laifi a ladan ka za a biya in ka da laifin ka da ladan za ka biya ta laifin da ta yi wa Allah gwargwadon rashin haƙƙin da baka taɓa wato baka kula da shi ba sai a zabta da shi a yi dinsa in ya kai wani misali za mu bada wanda ya kunshi shiga dini ya kai cikin gigabyte kenan ko shi ne ne da yanzu zamani kenan ko ina ba ta gane yanzu shi ne daidai da zamani ko shi ne gigabyte kenan ko to idan ya kai 16 gigabyte haka za a yi wayin din 16 gigabyte a cikin saban allah da azabtaro sai a duba ka sai a zabtara maka in kuma kana da ladan da za ka iya biya sai a yi minus din 16 gigabyte a bata za ka cire 16 gigabyte ka ba ba karama yake aka cire maka kaga kuwa ya za a yi tsira kenan to shi ne abin da ya sa za ka ga mutum na gujewa babansa da mamansa sai ya ce saboda su ne haƙoƙin ke sama sai ce wa sahibati sai kuma ka zo da wa matarsa sai kuma ka zo ne wa bani da 'ya'yansa kaga akan tartibin su uwa na gaba sai uba sai wa sai mata sai wa sai 'ya'ya ya ka jera Allah ce ne kullum ri'in min saboda kowa a cikin su sha'anin yubunihi al'amarin da ke kansa ya ishe shi na ranar tashin kiyama amsa tambayoyin da zai wa Allah da haƙoƙin da Allah ce kula bi kula da su ba to ka san ko dole kai ta ka san da wata shigo gidanka waye zai fita waye ke mu'amala da matarka waye ke mu'amala da 'ya'yanka waye ke mu'amala da 'ya'yanka maza da mata mu a yau sai muka gani a'a wayewa ne ya'yan sai su mu'amala da kowa ba matsala kuma wajibi ne a matsayin ka ba ka dinga bibiyan 'ya'yanka da mazansu da matansu ka'ida ne da abokansu kai hatta waya wanda tsakar kawai ta ce wa ɗanka kawo in ya sa fin ka ce buɗe ka kauka ka duba inbox ɗinsa za ka gane waye shi daga nan zaka gane da waye ke chatting ka shiga whatsapp nasa zaka iya ganewa duk wanda haƙƙi ne ba saboda yau hanyoyin da yawo zai bata ya fi sauki akan hanyoyin da yawo zai shiga kaga da ana ta karatu ana ta karatu zaka ga yawanci sai ne kaga yaro sai ne kaga mutum ya ce novel ko to yanzu a a waje ɗaya kana da duniya a hannunka duk novels ɗin da kake nema ga shi nan yana nan zai iya yin installing ɗin su zai sa ya yi abin da ya ci su kaga dole a matsayin ka na uba ka yi takatsan san daga wannan wayar shi kenan zai canza baka sani ba haka ita ma haka haka ma matarka da wa take mu'amala da maza ne ko mata haka duka duba wannan haƙƙi ne kuma ba shi ba ne zai sa a ce kana zargin ta a'a shari'a ne ta dora maka wannan sai sai kai taka saboda kada ya zama cewa sanadiyar haka an zama matsala to yanzu duk uban da ya tsaya yana bin wannan diddigin sai a ce ya yi ya cika tsauni alhali kuma haƙƙi ne shari'a ta ɗaura maka ka bibi mu'amala da suke yi saboda wasu wallahi ta sanadiyar haka take lalacewa ya fara kamar da wasa kafin ya hankali ya yi nisa to a hankali ake bibiyan waɗannan matsalolin da hikima haka gano matsalolin da ke ci sai ka magance Allah sa mu dace to shi ne dalilin da ya sa malam ya ce mana da yawa daga cikin mutane ba kai kake sun yi ne saboda saban allah da mutane suke yi kazantar da mutane ke aikatawa ababen da mutane suke yi na laifuffuka idan ka duba yi wanda allah ya tsare shi yau gaskiya ya zama mai Ta zama ɗaci a cikin al'umma maza sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisi ingantacce hadisin imam ibn majah حديث أبو هريرة يتي يأتي على الناس سنوات خداعات شيكرين يودا في زوه وتاج يصدق فيها الكاذب ما كان يتي ذا كيجي من السياق ويكذب فيها الصادق من يجسيا على كيجي ما كان يتي ويؤتمن فيها الخائن ما يودري على كيجي أبن تتي ويخون فيها الخائن أبن تتي أتي ما يودري نشي wa yanfuku fiha ruwaybira sai a samu ruwaybiroji suna magana kila wa ruwaybira ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah ne kake nufi da ruwaybira sai ce rajulun tafihun ya takallam fi amrin am mutumin da daba ka bane sai yanzu shine in ya faɗi magana dole magana shi za a yi muna ciki ko muna ciki ka muna ciki zamani ne ya kawo ga gaskiya sai a juya ta gane sai a jawa kai da Allah bai bada kuɗi ba kaga har yanzu akwai matsala akwai matsala a mu'amalar tunda har yanzu ba mu kai wai a arewa wanda mu ne muke da musulunci mu ne muke da ɗabi'un kyawawa wanda duniya za su koya daga gare mu wai har yanzu ba mu kai matsayin da mutum zai fito zaɓe mu ce wane ne cancanta ba ko ka fito ba za mu zaɓe ka mu je ka huta wane wane fito ko za mu zaɓa har yanzu ba kai wannan matsayin ba kuma wai muna son canji kuma a hakan da muka ce muna son canji aka zo wani ya bada kuɗi an zaɓe shi saboda ya bada kuɗi wanda bai bada kuɗi ba an kyale shi a baki wai don girman Allah wannan da ya bada kuɗin nan aka zaɓe shi wai kana tunanin idan ya hau zai maka aikin da kake so in ma kana tunanin kana yanzu kanka ne saboda ba yadda ba a yayin investing ba zai kwashi abin da ya investi na ciki ba dole kasuwanci ya yi da aka, dole ne ya yi samu ribar sannan ya waiwaye ka in ya ga dama da ya san kudi ya baka ka zaɓe shi yadda ba za ka gani da kima ba shi ba zai ganka da kima ba kai ba ka ganin shi da kima kana ganin barawo ne shi kuma ya ganin ka da kima da yana ganin kai ne makwaɗaiki makwadaici yana ganin ka a matsayin makwadaici mutum ya zo da kudin da a ce ba ma so ka tafi da shi a ya fi komai zafi ko kuma mu ce za mu zaɓi wanda ya cancanta to wannan mu in mun kai wannan matsayin to shi ne muka kai matsayin da gaggaga muke mana da mutunci haka akwai matsala har ila yau a ɗabi'un to dole sai mun gyara da wa muke mu'amala wannan shi ne abinda malam yake so mu fahimta saboda ni in gyara kaina kai ka gyara kowa ya gyara ai an rage amma kullum muna cewa aha sai wane ya gyara wani bai nan ya zauna sai da dace ka ga wani can azzalimi ne ka ka ga wani farawon gwamnati wani kaza ne wani fa zai ga kawai mai kuɗi ne ya zo ya wuce da mota sai ka yana ce this is my dream car da za ka tambaye shi shi wannan mai kuɗin da za ka zo ka zauna da shi wani zai ce ma wani ma zai ce ma ya yi ka ba garin nan amma kai da aka ce ma da za ce ma ka kake kawo kawo za ka ce no I'm ka big boy eh kai big boy ne ba za ka iya wannan aikin ba amma kuma wani kana so ka samu abin da wani ya samu mahalar da ya wuce na shan wahala a rayuwa duk ba ka san shi ba kawai dan ka san shi a daidai lokacin da yake jin daɗi sai ka ce ai sun saci kuɗi ne kowa ne ke sata kuɗi duk wanda ka ce mai barawo ne gobe kiyama sai Allah ya tsai da kai da shi ya tambaye ka akan haka ka kawo gudu in ba ka da shi gwargwadon satar da ka kala mai gwargwadon ladanka da za a zarfi a bashi kafin dole sai kai ka kasan ina ruwanka da abin da ya samu ya samu wani ya fani ma amma bai samu ta alkhairi ba ne ka kyale shi Allah da ya yi wa Allah ya sani sai a wanda ya bayyana gare ka shine kaje kake da iko da za ka iya magana kai to baka sani ba amma ka ce mai barawan gwamnati ko barawan kaza ko dinsa ce kaza ka aina ka bishe ya wannan satin ka kyale shi da ubangijinsa Allah zai yi maganinsa kai kullum ka fara duba aibin kanka ka gyara saboda duk mutumin da ke duba aibinsa wato ya huta ba za ka tsaya kana kallon wani yayi kaza wani yayi kaza saboda kullum kana tunanin yadda za ka gyara kanka saboda ka koma wajen ubangiji sanan halin to da zarar kana kallon wani kai ba za ka san kana laifi ba shine malam bahaushe ce laifi dudu ko ka taka naka ka hango na wani saboda ka kai baka san ma kana yi ba amma can ka hango wani yana sata wani yana kaza wani yana kaza kai kuma da za a bibiye ka kila naka ma ya fi nashi dudu amma kullum sai ka magana a kan ta samu dace kawai da haka ana za mu fitar da aya idan allah ya raya lokaci na gaba sai mu tashi daga fakara har ila yau in sha allah in allah ya ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk